Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Mahmud Ibrahim Kwari da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na ranar yau Lahadi, 11 ga watan Yuni shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Mahmud da kanan labarai. ma'aikatar tsaro ta taiwan ta ce jiragen yaƙi mallakar china guda goma ne suka ƙetara layin nan na strait median wadda taiwan ɗin da china ke takaddama a matsayin shine kan iyakar ƙasashen biyu ta tsakiyar ruwa hukumomin masar sun sanar da tsarin bada takardun izini ga 'yan sudan masu muradin shiga kasar biyu bayan rikicin da sudan ɗin ke fuskanta hukumar kula da lamuran yanayi ta kasar pakistan ta ce guguwar bifa joy mai ɗauke da cida mai karfi ta durfafi shiyar gabashi zuwa tsakiyar kogin arabia kanan labaran kenan a cikin shirin za ku ji martanin kungiyar ohanizi ta kabilar ibo akan dakatarwa da kuma kama gwamnan babban bankin najeriya tana mai cewa wannan yunkuri ne na fidda kabilar ibo daga ofisoshin gwamnati ya canza dole rawa ya canza yau shugaban kasar najeriya sunan shi bola ahmed tinubu ba muhammadu buhari ba bola ahmed tinubu ya zo da nashi tsare-tsare da nashi kuma tunani wata kungiyar rajin kare haƙƙin fulani makiyaya a kasar ghana ta bayyana damuwa akan yadda ake cin zarafin makiyayan a wasu yankunan kasar. kamata ya gwamnati ta tsaya tsayin daka ta kafa dokoki ta tsaya kai don a kiyaye fitintun da suka tasowa a ƙasar kamaru kuma an samu barkewar cutar kyanda wanda hukumomi suke kokarin su domin dakile wannan cutar kamar kowace ranar lahadi yau ma muna tafe da shirin matasa a duniyar gizo wanda halima abdulrahman za ta gabatar amma yanzu sai a gyara zama domin shan labarai kashin farko Masarai asalamu alaikum ga cikakkun labaru Ma'aikatar tsaro wata ce ta ce jiragen yaƙi mallakar China guda goma ne suka ƙetare layin nan na Strait Median wadda ce da China ke takaddama a matsayin shine kan iyakar ƙasashen biyu ta tsakiyar ruwa. Ma'aikatar ta ƙara da cewa baya ga jiragen saman guda goma akwai jimlar jiragen ruwa guda hudu da ke sintiri a yankin. sai dai ta yi bayanin cewa taiwan ɗin ta mayar da martani ga abin da ta kira kutse da canan ke yi inda ta girke jiragen ruwa da na sama a yankin na strait median line wannan dai shine karo na biyu a ƙasa da mako guda da china ta ƙara yawan harkokin sojinta a kusa da kan iyakarta da taiwan a ranar alhamis ɗin da ta gabata taiwan ta ba da rahoton cewa jimlar jiragen sojin china 37 suka yi shawagi a yankin tsaro na taiwan ɗin ƙasar taiwan dai na tafiya bisa tafarkin demokuraɗiyya amma china na ci gaba da ikirarin cewa yankin taiwan na ƙarƙashin ikonta ne fada ya tsananta a yankin gabashin ukraine a biranen bakamut da maryanka bayan da dakarun ukraine ɗin suka mayar da martani ga farmakin mayakan rasha babban hafsan mayakan ukraine ya faɗa a jiya asabar cewa sojojin rasha na ci gaba da samun turjiya da kuma fuskantar mummunar asara sakamakon martanin ukraine ko da yake ba sa so duniya ta san kalubalen da suke fuskanta da kuma mummunar asarar da suka tafka babban hafsan mayakan na ukraine ya ce dakarun rasha sun kaddamar da hare-hare ta sama har sau 66 tare da cilla rokoki 39 ya ce farmakin ya kashe adadi mai yawa na fararen hula da kuma raunata wasu da dama baya ga rusa gidaje da sauran gine-ginen jama'a da ma na gwamnati. A ji Asabar shugaban Faransa Emmanuel Macron ya roƙi Iran ta hanzarta dakatar da tallafin jirage marasa matuƙa ga Rasha domin ya ci karo da ƙudurin kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya game da makamin nukiliya na Iran ɗin. ita ma fadar white house ta shugaban amurka ta faɗa a shekaran jiya juma'a cewa dangantakar al'amuran tsaro na haɓaka tsakanin rasha da iran hukumomin masar sun sanar da tsarin bada takardun izini ga 'yan sudan masu muradin shiga kasar biyo bayan rikicin da sudan ɗin ke fuskanta a yanzu bayan barkewar fada a sudan a tsakiyar watan afrilun da ya gabata kimanin 'yan kasar dubu ɗari biyu ne suka shiga cikin masar kuma galibinsu ta kan iyakokin ƙasa sai dai mahukuntan na masar sun ce yara da mata da kuma duk wanda shekarunsu suka zarce hamsin ba sa cikin jerin waɗanda za a tilasta wa karɓar biza kafin ya shiga cikin ƙasar a cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin waje ta masar ta fitar a jiya asabar ta ce manufar bullo da matakin ba da bizar ga 'yan sudan da ke neman mafaka a masar shine dakile waɗanda ke damfarar mutane da sauran haramtattun ayyuka akan iyakokin shiga masar daga sudan sanarwa ta ce matakin baya nufin hanawa ko ƙayyade adadin 'yan sudan da ke ƙoƙarin shiga masar domin kaucewa yaƙi da su take fama da shi labarun duniya na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an jima kaɗan mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya wasu kungiyoyi masu rajin kare kabilar ibo daga kudu maso kudu da maso gabas sun ce tuɓe gwamnan babban bankin najeriya tare da tsare shi da hukumomin tsaro suka yi yana nuni da cewa gwamnatin bola ahmed tinubu ta fara wariyan jinsi akan kabilar ibo amma ƙwararru na ganin an fara ɗaukan matakan gyara ne wakiliyarmu a wato birnin abuja ke na madina da wadda ta aiko mana da ƙarin bayani a wannan rahoton Ƙungiyar koli ta al'adun kabilar Ibo wacce aka fi sani da Ohane Zandibo ta Allah wadai da matakin dakatar da gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele tare da bayyana matakin da shugaba Bola Tinubu ya ɗauka a matsayin wata alama ta nuna wa kabilar Ibo wariyan jinsi. Ƙungiyar ta bayyana haka ne a cikin wata sanarwa da daraktan kula da sha'anin ƙasa ta ƙungiyar Mazi Chima Uzo ya raba wa manema labarai. Uzo ya ce ba a bi ƙa'ida wajen dakatar da Emefiele ba saboda haka ƙungiyar tana ganin mataki ne da aka yi da gangan da nufin kawar da kabilar Ibo daga ofisoshin gwamnati. Amma masanin harkokin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa, Shu'aibu Idris Mikati, ya ayyana matakin ne da cewa idan kiɗa ya canza dole rawa ta canza. Kiɗi ya canza dole rawa ya canza. Yau shugaban ƙasar Najeriya sunan shi Bola Ahmed Tinubu ba Muhammadu Buhari ba. Bola Ahmed Tinubu ya zo da nashi tsare-tsare da nashi kuma tunani. Masu bincike ababen abin da suka faru a babban bankin najeriya a lokacin da shi godwin emefiel yake shugabantar su sukan ikirarin cewa akwai wurare da yawa da ake ganin an yi ababen da ba daidai ba na farko an ba da basussuka na cewa ana ba da tallafin noma yawancin jama'an da aka ba basussukan nan ba wai masu noman ba ne yawanci ana zargin an ba da basussukan nan a kan ruwa wato interest na kashi bakwai bisa ɗari yawanci waɗanda aka ba basussukan kan an koma gefe an karbi wani kaso mai tsoka wai a matsayin cewa an tallafa masu ne wajen samun wannan bashin ma'ana muna kiran shi consultant cv irin wannan kin ga ai an zalunci talakawan najeriya an zalunci duk wani dan najeriya idan kika dubi yanayin yadda aka rinka sai da dala an yi lokaci da yawanci sai a samu wanda yake da da uwa a murhu sai a bashi dala miliyan ɗaya ko dala miliyan biyu ya je ya sayar a yini ɗaya sai a baka riban naira ɗari akan kowace dala. Shi ma masanin tattalin arziki kuma mai nazari a harkar kuɗi Yusha'u Aliyu ya ce cire fele yana da nasaba ne da zarge-zarge da aka yi ta yi a game da abubuwan da suka rika wakana a CBN ba tare da bin ka'ida ba. Ba mu yi mamaki ba saboda mun karanta cewa hukumar tsaro na ƙasa tana zarginsa da wasu abubuwa. To kin ga idan aka samu zargi daga hukumar tsaro na ƙasa to ba wanda zai ce wani abu sai dai da abin da bincike ya yi a amma kuma kowa ma a cikin tattalin arzikin kasan ya yi tunanin cewa ko ba a kama shi ba za a iya raba shi da aikinsa duk da yake ma shekarun da ya ɗiba na aiki suna da yawan gaske tun da tun zamanin gwamnatin shugaba gulla kabela janatan ya fara aiki kuma ya ƙara aikin a gwamnatin buhari da matsaloli masu girma waɗanda waɗannan matsaloli za su iya haifar da komi ga kowane irin mutum musamman irin tsarin da aka zo da shi wanda bai nasara ba wato tsari na sake fasalin kuɗi kuɗi da kuma na shirin nan na rage yawan kuɗi a hannun mutane wanda bai nasara ba. Shi kuwa tsohon sanata wanda ya wakilci Katsina ta Arewa Ahmed Babba Kaita ya tsokaci cewa. Kamar ni ina goyon bayan wannan kuma na gode ma Bola Ahmed Tinubu Asuwaji da yin wannan dan an ce da zahi zahi kan bugi ƙarshe. To amma fa wannan kamar yadda ke cikin tambayar kika ce za a duba ko an mashi adalci ko ba a mashi adalci ba to wannan abun yana da matuƙar alfanu ana so a ci nasara. Na farko dai gwamnan babban bankin Najeriya ba shi kaɗai wannan ta'asar ba. Akwai na jikin shugaban kasa Muhammadu Buhari wanda an san irin harƙallar da suka rike yi tare shi. Akwai waɗanda aka ce makabal wanda su ma irin an san harƙallar da suka rike yi da MFL har yana zuwa yana tsugunna musu. Akwai maganganu irin maganar da ya faru a Beyeshin yanzu an kawo jirgi an kwashi biliyoyin kuɗi an jirgin ya tashi ya koma an bai 'yan Najeriya suna ɗaga hannu. A wata sanarwa da mai magana da yawon hukumar tsaro ta farin kaya Peter afunanya ya fitar a yau tana cewa hukumar za ta nemi umarnin kotu domin ci gaba da tsare Emefiele har tsawon lokacin da za a yi masa tambayoyi. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu ko ga Mahmud da ci gaban labaran duniya. hukumar kula da lamuran yanayi ta kasar pakistan ta faɗa a yau lahadi cewa guguwar Bipa Joy mai ɗauke da shida mai ƙarfi ta dirfafe shiyar gabashi zuwa tsakiyar kogin Arabia. Sai dai tana ci gaba da tsanani a kimanin kilomita 840 a kudancin Karachi da kuma kilomita 830 bangaren kudancin Tata, kana da kilomita 930 a kudu maso gabashin Ormara. masana kimiyyar hasashen yanayi sun ce iskar guguwa ta bifa joy na dauke da cida mai rugugi da ke barazana ga muhallin biladama kazalika hukumar kula da lamuran yanayin ta kasar pakistan ta yi hasashen cewa akwai yiwuwar guguwar ta nausa zuwa yankin arewa da kuma arewa maso gabashi a gabar kogin sinde da gujarat a kasar indiya wani jami'i a sashen kula da hasashen yanayi na gwamnatin Kanada ya ce akwai yiwuwar ruwan sama zai wanke hayakin da ya turnike sararin samaniyar gabashin kasar sai dai ya ce ruwan saman da ake hasashen saukarsa a yau lahadi ba lallai ya kai ga dajin lardin kubik ba wadda gobarar daji ta yi wa barna sai dai nan da kwanaki masu zuwa a jiya asabar ne aka samu tashin gobarar daji a sassan kasar Kanada. har sau 426 kuma 144 ta tashi ne a dajin lardin na kubik ya zuwa yanzu gobarar ta kone fili mai faɗin hekta miliyan 4,400 a daura da kogin atalanta da pacific al'amarin da ya tilastawa dubban 'yan ƙasar kanada tserewa daga muhallinsu kana ya sanya mazauna yankunan toronto da new york cikin yanayin haki saboda shakar hayakin gobarar jami'in sashen kula da hasashen yanayi na kasar ta canada mr garrett chen ya faɗawa manema labarai a jiya asabar cewa ana tsammanin saukar ruwan sama a yau lahadi a kudancin ontario da kuma kudu maso yammacin quebec wadda ake sa ran zai wanke yanayin gurbatar sararin samaniya da aka samu sakamakon tashin gobara a yankunan da lamarin ya shafa. To a gaida Mahmud Ibrahim Kwali da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kungiyar Fulani makiyaya a kasar Ghana ta ce mambobinta na fuskantar karuwan hare-hare. Kungiyar ta koka kan cin zarafi da ake yi wa 'ya'yanta. Ridwan Muktar Abbas na dauki da karin bayani a wannan rahoto. A Fulani makiyayen suka ce cikin shekaru uku da sun ka wuce ne aka rinka kai musu hare-hare a gidajensu ana hallaka musu mutanensu kimanin dabbobinsu wato shanu dubu biyar aka hallaka haka siddan babu kakkautawa ana kuma ci gaba da kuntata musu ta kai musu hare-hare da'iman. Sirigu a jihar sama maso gabas da Mamikorob a jihar gabashi da Bono ta gabas da jihar Otine wasu yankunan da aka fi farma fulani akai-akai kewan shanu dai ya jawo musu fitina tsakaninsu da al'umma waɗannan yankuna al'umma fulani na ƙasar nan sun damu ainihin da irin rainin wayan nan da ake wa mutane su masu ƙarancin yawa da yadda ake kai musu hare-hare babu ƙaƙƙautawa i don't know where in the world where a one person or Cikin fadin duniyan nan ban san inda mutum ɗaya ko biyu za su yi laifi amma a ɗibiya wannan laifi ga baki ɗayan al'umma ba. Ba wannan ba za su tafi su kai waɗan yaro mai shekaru uku wata biyu wadda bai ko san abin da ke faruwa ba hari a halaka shi wannan yayi munin gaske. Mai fafata kan neman tabbatar da adalci siyon cibiyar tabbatar da tsaron adam ma agib sani ya yi kashedi cewar wannan zai iya kawo tashin tashinan da zai shafi tsaron kasar in ba tashi aka yi aka magance shi ba when any group within a society is alienated har wani gangan mutane cikin jama'a karin kasa samun tirsasawa da nuna bambanci yana samar da yanayi da zai ta da zaune tsaye ya ta'addanci da yin karan tsaye wurin zub da jini wannan irin bambanci na tusa rashin yadda a ƙasa ya haddasa ɓacin rai wadda zai iya jawo turjewa a cikin ƙasar ya yi makarƙashiya ga hakikanin halarci da yadda da aikin gwamnati da zaran an rabu da mutane da ake nuna wa bambanci babu kariya hakan na haifar da tunanin rashin adalci ya sa a yi ƙoƙarin ramuwa shugaban ƙungiyar ƙasa na masu kiwon shanu imam muhallafi sande ya yi imani akwai buƙatar a tinkari lamarin ta fuskan ƙasa a samu fahimta tsakanin manoma da makiyaya. If there are laws and there are policies Ina akwai doka da ka'idodi a ƙasa ko ka gan wadda ya ɓata maka gonarka ko baka gan shi ba. Kwamitin da aka kafa saboda hakan zai shiga ya magance lamarin amma da yake babu wani tsayayyen doka hakan ne ya sa suke ɗaukan dokar a hannunsu suke abin da suka ga dama. Na tinkara Sheikh Mansur don in ji ko yaya yake jin wannan lamari na makiyaya da manoma za a fito masa a magance shi salin alin. kamata ya gwamnati ta tsaya tsayin daka ta kafa dokoki ta tsaya kai don a kiyaye fitin da suka tasowa to ina jin abin da kamata gwamnati ta tsaya tsayin daka su ta ware makiyaya wani wuri da ya zama inda suke kiwo ba za su shigo cikin gonakin mutane ba ga kowa sai tsaya layin ɗinsa wannan yana shi da iya yanke wannan takaddamar da ke shiga tsakanin su makiyayan da manoma to ina jin gwamnati ya haka shine da fi alheri Ridwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana a gaida Ridwan Abbas da wannan rahoton sai dai a halin yanzu kasar kamaru na fuskantar bullon cutar annoba wato ta ke kenan inda kusan yara dubu biyar ne suka kamu da cutar yayin da wasu goma sha takwas suka mutu sakamakon cutar sannan hakan ya faru ne a gundumomi ɗari a cikin ɗari biyu da ke ƙasar maimunatu sadu ta aiko wani da ƙarin bayani Akalla yara 4,677 ne suka kamu da cutar kenda goma sha takwas ne suka rasa rayukarsu a cikin gundumomin lafiya 100 daga cikin 200 na ƙasar Kamaru, inda Dr. Tatiana Jikristi babbar likitan lafiya na jama'a ta bamu bayani akan cutar dalla-dalla. La rougeole, comme vous le dites bien, c'est une cuta ce mai saurin yaduwa. Tana bayyana ne daga ƙwayoyin cuta waɗanda galibi ke haifar da zazzaɓi mai tsanani. Tana haifar da hauhawar zafin jiki ga yara da pimples da ke bayyana a kan fata. Likitar ta jaddada mana waɗanda za su iya kamuwa da cutar da hanyoyin kamuwa da cutar ƙyandan. les enfants bas âge, les enfants à partir. Yara masu watanni shida cutar ya fi shafar su. Iya kama mace wacce take dauke da juna biyu sai kuma wanda garkuwar jikinsa ya ragu. Ana kamuwa da cutar ta hanyar tari, atishawa ko ta hanyar facewa yaro majina har idan mutum bai yi allurar rigakafi ba to yana iya kamuwa da cutar. alors elle peut domin yakar wannan mummunar cutar mai saurin yaduwa. Ofishin ministan kiwon lafiya na Kamaru ya sanar da gudanar da allurar rigakafi ranar 28 ga watan Yuni zuwa biyu ga watan Yuli 2023. Yara 'yan watanni tara zuwa shekaru biyar ne za su ci gajiyar wannan rigakafin. Wuraren da za a samu masu yin rigakafin kama daga asibitoci, wuraren taro, wuraren da ke wuyar isa sansanoni 'yan gudun hijira da makiyaya masu yawan aura. Maimunatu Sado sashen Hausa na muryar Amurka daga Duwala a ƙasar Kamaru. A gaida Maimunatu Sado da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa ne daga nan birnin Washington DC yanzu ko ga shirinmu na gaba. Social media matasa. Masu sauraro Assalamu alaikum tare da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Halima Abdurraub ce ke muku lale marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. To a cikin shirin namu na wannan lokaci za mu tattauna yadda ake fuskantar wasu gungun mutane masu yin amfani da kafofin sada zumunta wajen yin lalata da ƙananan yara mata wato pedophiles a turanci da kuma yadda iyaye za su rika sa ido tare da kare 'ya'yansu daga fadawa tarkon miyagun iri da suka mamaye kafofin waɗanda a yanzu suke cimma muggan manufofinsu ba tare da an cika gano su akan lokaci kafin su aikata barna ba sai kuma matakan da ya kamata masu ruwa da tsaki a gwamnatance su rika ɗauka don yaƙi da matsalar labarin. Maudu'in yau ya samo asali ne daga labarin da ya yi ta yawo a dandalin Twitter na wata yarinya 'yar shekara sha hudu da ta kashe kanta bayan fadawa tarkon wasu gungun mutane da ke yin lalata da yara ƙanana a TikTok waɗanda suka kai ta ga ɗaukan ranta da kanta. Bari mu fara sada ku da malama Hauwa Mustapha Babura kwararriya a fannin ilimin matakin farko na yara kuma ma'abociyar amfani da kafofin sada zumunta wajen fafutukar kawo sauyi a cikin al'umma da ke da zama a ƙasar Amurka wacce ta fara mana bayani akan wannan batu da muka ɗauko. Abin da muke tattaunawa abu ne wanda ya shafi wato yarinya a shekara goma sha hudu da aka waye gari a satin nan kanta ɗauki ranta da kanta a bisa dalilin kalar rayuwa da ta shiga ciki wanda hukumomi suka saka kansa a ciki domin taimakonta sai dai kuma abun bai kare akan alkhairi yadda ake zato ba a matsayina na malamar yara wadda take da ilimi akan tattalin samun kwakwalwar yara a kan fannin zaman duniya a takaice zance ina ganin akwai wani muhimmin bangare na koyo a rayuwa wanda a yanzu shine yake tasiri yake tashi a kasashen duniya da suka ci gaba wanda shine abin da ake kallo da zai tallafa wa yara su samu rayuwa mai inganci wannan abu kuwa shine tushen duk wani abu da za a koya wa yaro da zai zama wato a kalmar turanci independent a rayuwa rayuwa da kuma zai zama na wato yana iya sarrafa tunaninsa me nake magana a ka shine social emotional learning kamar gini ne da za a ce maka ba za ka gina gida ba babu foundation to wannan social emotional learning da well-being shine tushen tattalin tunanin yaro tun daga farko wannan social emotional learning yana tallafa wa yaro a gurin da zai tantance yadda zai ɗauki mataki akan abu idan ya sa. same shi kamar yarinyar da ta ɗauki ranta eh wannan abu ya zo ya same ni na rasa yadda zan yi ya zan yi lura da shi maimakon ta ɗauki ranta tana iya iya tunani mai kyau akan wani mataki to idan yaro ba shi da wannan tushe tun asali idan rayuwa ta zo ta yi tsanani tun da rayuwa sama da ƙasa take a lokacin da ta yi ƙasan da ba ta da kyau to yara a matsayinsu na kowane mataki ne da suka girma ba sa iya tantance tunani mai kyau yadda a ya zan yi yi wannan ya zan yi wancan. Shin akwai yiwuwar idan aka hana yaro amfani da na'urorin zamani za a samu sauƙin wannan yanayi da yara ke fadawa a ciki a kusan duk ƙasashen duniya? Wato rashin bawa yaro damar neman ilimi ta hanyar zamani wato su kwamfuta su wane ne yanar gizo ba shi ne zai killace yaro daga shiga hatsari ba. Tunda in za a zauna a yi tunani mai inganci yau in kai ne gobe ba kai ba ne. Ni a matsayina na malama abin da muka karanta muka yi research muka gani. kan ka hana mutum abu ya kamata ka koya masa hatsarin abin menene maganin abin menene cutar abin kuma idan na shiga ciki yaya zan yi in fita to wannan hanyoyi da zaka ba yaro ya fi ka hana shi saboda akwai lokacin da dole ne ya fito ya fuskanci wannan rayuwa da a duniya ita ake ciki idan kai ka hana yaro zai fita zai gani a wani guri to rashin taimakon yaro da fassanin hanyoyin cutarwa ga hanyar sada zumunta na zamani zamani da kuma hatsarinsu ya fi cutarwa ga yara akan a basu ko kar a basu amma kamar yadda na ce idan ka koya wa yaro kai me matsayinka a gurin yaro da zai kalle ka ya yarda da abin da ka faɗa sai kuma fa ka gina wannan aminci a tsakaninka da yaro ko da kai mahaifinsa ne ko kuma kai hukuma ne babu yadda za a yaro yana kallon mutum wanda yake taken cewa shine hukuma yau kai ne zalunci yau kai ne kayi abu na rashin gaskiya ya kalle ka ya yadda da kai kallon ka zai a matsayin ka na macuci farko daman waye a rayuwar dan adam uwa uba saboda haka da yan uwa da suke a kusa su yaro yake fara tashi ya gani ya fara koyi aka ce the best uh, teacher for yara is the environment to menene environment iyalin mutum na farko su ne kafin ka fita waje ka ga bari ya zai maka malamin ka kafin ya zama malamin ka bari ne a gurin ka mu manya da Allah ya bawa manyantaka akan yara mu ne muke da responsibility responsibility mu yadda za mu yi yara su yadda da mu kafin mu zo mu ce za mu tashi da bulala da kurari ni ne babba dole ka bi ni. To malama ta yaya dukkan masu ruwa da tsaki za su iya bullo wannan lamari don samun mafita mai dorewa. Hmm, yanzu dai kasashen da suka ci gaba kamar kasar nan ta Amerika ko da dai gashi nan su ma za ga suna samun yaransu a cikin matakai marasa kyau na peer pressure na matsalolin rayuwa jin maganar hukuma ko jin maganar iyaye tuni suka fahimta cewa lalle ya kamata su yi bincike su ga menene ike faruwa akan tunanin kwakwalwar yara tuni suka fito da kudade wanda ba zan iya fassara iyakacinsu ba suka yi investing akan research akan wannan bangare na tattalin kwakwalwar yara zancen yaya za a yi hukumomi su zamana cewa sun san hanyoyin da za su iya bullowa yaran zamani da suke a cikin irin wannan mataki baki domin kada garin neman gyaran gira a rasa ido kamar yadda ya faru ga wannan yarinya akasari a zamanin nan zaki ga yadda ake koyarwa da yaro dole kamar yadda na ce a farko ya canza so da hukumomi da iyaye da duk wani wanda yake da damar ya saka baki akan tarbiyyar yara dole shi ma kwakwalwarsa da tunaninsa ya canja yaran zamanin nan su ne aka zo da su a yayi wanda a yanzu muke da hanyoyin sada zumunta ba kawai zumunta suke yadawa ba in dai da za a ɗauki wannan kalma ne directly kamar yadda turanci yake cewa literal translation a'a hanyoyi ne na wasa kwakwalwa da canjin tunani da kuma canjin ra'ayin dan adam wanda a da ba mu da wato hanyar sanin su a duniya gaba daya kuma yadda babba zai ga wannan hanyoyi na sada zumunta ba haka yaro zai gani ba akasari ma ba yaro kawai ba irin wannan information technology haraji yanzu da muke ciki har manya yana bata musu tunaninsu saboda ba su da abin da muke kira tools da za su iya tafiyar da rayuwa a irin wannan abu to a zamanin nan hanyar koyar da yaro ko yara ta canza kowane malami haka zalika iyaye da community members duk al'umma ya kamata su san cewa yaran yanzu daban suke suna kallon wanda za su iya trusting kafin su yarda da kai to idan kuwa gas gaskata mutum da dubawa ka ga cewa eh wannan shine gwani wanda zan iya bi na yadda da shi to shi gwanin malamin ko iyayen menene asalin hanyar da suka tasa wadda za ta iya saka yaron nan ya kalle su a wannan mataki Allah shi kyauta to masu sauraro gaba ki kuma anan muka kawo karshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan sashen Hausa na murya Amurka ni Halima Abdul ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam To yanzu kuma ga sakonni da ka aiko mana. Sako na farko ya fito daga Shehu Adamu Rijau. Ya ce rusau da gwamnan jihar mu ta Nija Umar Muhammad Bago ke yi a birnin Mina hakan ya yi daidai. Ganin cewa yana yin hakan ne domin gyara ba barna ba. dama kuma shi gyara idan za a yi dole ne wani ya ji daɗi wani kuma ya ji ba daɗi saboda haka gwamna bago a ci gaba da gashi kawai sai kuma wannan sako da ya fito daga alhaji umar forever gashuwa da adam a adam gashuwa suka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna miƙa sakon ta'aziyyar rasuwar Sheikh Suleiman Azari limamin masallacin Dallatin katago Alhaji Adamu Kuda wanda ya rasu sakamakon hatsarin mota. Allah ji kansa da rahama da gafarta masa ya sa aljanna Firdausu ce makomarsa. To jama'a duka duka abin da zamu iya kawo muku kenan sai kuma can da dare idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a daidai Mahmud Ibrahim Kwari da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya shirya kuma ba da umarni. Da ma injiniyan mu na wannan la'asariya Al Santos baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Wassalam.